Assalamu alaikum jama'a barkanmu da warhaka. Kamar dai da kuka sani ta kuce cima makamashi da kajiyar FKD. Na zo da ɗan wani tsokaci ne akan wata ƙaramar mara kunya fitsararriya wanda duniya ta san cewa ni ta ce. Sannan na ji tana wani abu mutane sun tuttura min suna ta tura min wasu videos wai wata 'yar hau. ta ce za ta saki video mutanen duniya duk mutanen gari sun ɗauka da ni cima makamashi take ni ba da ni take ba ta san ni dodon ta ce idan kuma da ni take in ta fa ke in kin fasa fidda bidiyon nan kin ci durun warki. ni na ɗaya bana mu'amala da fasikoki fasikai ba abokan yawo ba abokan mu'amala na bane ko yawo na bane ke ma akan irin abu haka muka rabu da ke ba fada ba komai tunda muka shirya muka zo muka rabu da ke na ɗaya mutanen ma maganin su manyan mutane da basu san da suwa za su yi mu'amala ba idan kin fasa fidda bidiyo saboda mutanen gari suna ta mun waya wasu su turo min nace a daina him ba na so a daina turo min dan ni ba da ni take ba idan kuma da ni take idan ta fasa fidda bidiyo kin ci durin warki. ba da ni take ba dan ni na daya bana fasikanci na iskanci duk da mutum ba shi zai kan shi ba ban ce 100% ni mutuniyar kirki ba ce amma daidai gwargwado ina kwatanta kare mutunci na barantana a zo a yi a zubarwa da wani dan adam mutunci wani wai babban mutum idan kin fasa fidda bidiyo kin ci uwarki ki fitar da bidiyo sannan mutane ba ku sani ba ai kes ɗinsu da wanda suke kes wanda ta ɓata mishi suna wai ya sa mata HIV ya sa mata waye waye din nan kes ɗinsu next month on 12 za a meda za a yanke mata hukunci shi yasa take neman abokin mutuwa ba da ni zaki ba wallahi ni ba ni da abun kunya yau tunda muka fara faɗa da ke na ta abubuwan abubuwanki da ina da wani abun fada ko abun kunya da kin dade da sakewa tunda ke baki san mutunci ba baki san amana ba baki san inda yake miki ciwo ba ke kina da abun kunya kuma voice voice dinki ana da shi ni ba da wannan lokacin kina ga instagram ko wani social media ma abubuwan da yake gabana iya gabana ba da lokacin hawan su kin gane kullun girma ake yi ta dauka ta zo ta ce mm, ta ga yara suna shirman sa social media tana so ta yi suna dole sai kin rabu da mutum zaki suna na ɗaya kin yi suna da tima makamashi kin zo don a saki a cikin kes ɗin yaran nan da suke 'yan saudiya da 'yan nan najeriya kin zo kin shiga kes ɗin kina ambatan sunayen 'yan fim dole sai kin yi suna kin ga an manta da ke kina so ki dada da a sanki a social media dole sai kin rabu da sunan da 'yan fim kin kira hafsa idris kin kira maryam yahaya kin kira waye dole yauwa abinda nake so in ƙara faɗa muku a kai so take 'yan matan nan wanda suke yawan faɗan nan na 'yan saudiya da 'yan najeriya ta shiga harkan ku kada ku sake ku bata amsa ba ku da lokacin ta tunda ta girma bata san ta girma ba kar ku sake ku bata amsa kuma wata ran za ku daina Allah ya shirye ku ta ga an manta da ita bari ta dawo ta ga wannan yarinyan eh, aishan zaki tana trending a social media bari ta rabu ta fake ta yi suna kar ki bata amsa ba ta mara wa wata baya a cikin wanda kuke faɗa ba ta je ta mara mata baya wallahi neman abokin mutuwa take yi kes ɗinsu ba su gama ba ta zo ta kira commissioner of police ta yi blackmailing ɗinsa baya aikinsa ke za ki koya ma'aikata aikinsu na ce ke za ki koya musu aikin su? ki kiyaye wallahi azim ki kiyaye ta ga an manta da ita bari ta rabu mutum dole sai kin rabu da mutum zaki suna abin da nake so in ji kenan <clears throat> kuma sannan mutane bai kamata ku ce da ni take ba saboda duk bala'i ba ta isa in ba ta haƙuri ba ina so don Allah a daina tura min jita-jita da hauka da za ta yi da wawanci da ƙazanta da za ta yi ku daina zargin cewa da ni take ban da ta, business ina da yake gabana ya ishe ni yanzu social media ma za ku ga yawanci sai ku duba na yi kwana biyar kwana uku kwana nawa bana hawa instagram bana hawa um, Eh, tiktok saboda abubuwan business ina na gabana ina dealing da mutanen da ya kamata a samu arziki ban da lokacin shirme wannan ma mutane ne suka dame ni suke cewa me ya hada ki da ita tana ta zagi waye waye ku stopin tura min abu haka ku stopin gaggaya min irin abu haka dan ba da ni take ba idan kuma da ni take ta saki wannan bidiyon idan baki saki wannan bidiyon ba wallahi yar haram kike ni na ce miki ki saka kin san ni dodon ki ce da wani ma kika yi na mara mutum baya an je an yi a abin da ake so a kanki barantana kika ce zaki da ni na daya na san har inda kike kin sani kina nan a karkasa yake ko darmanawa kin zo kina karya, kina kaza kina kaza kina kaza me abu baya cewa wani baya cewa shi wani ne duk wannan fakejin din duk mun san shi mun wuce gurin yanzu neman arziki ake yi kin gane ki kiyaye ni ne ki ta kiyaye ramata in kina yi ne ki samu followers ki ƙara eh, sa a sanki a social media to ba sai kin raba da ni ba tunda kin raba na farko na taimake ki an sanki a duniya to an ki. uwar me kika tsinana mm? ki kiyaye ni kuma yaran nan da suke faɗa warning umarni nake baki kada ki sake ki sake shiga cikin faɗan yara tsohuwar banza tsohuwar wafi tana zabge shekaru kin zabge shekara goma sha takwas akan shekarunki i am 26 years motsin gado ce ki na ce motsin gado jama'a don Allah ku ce ma baby ya kyale ni in yi magana ni abun nan yana bani shuga idai sweet me shegiya yar how to waya gaya miki borno gabas ke kira sunana na ce miki za mu yi mutuwan kosko This time around, I come with my full chest. Oh, okay bari in fara da farko i'm always saying i'm 26 years old yes i'm so proud of my age and i'm doing well that's why i always say my age people that are not doing well su ne ba sa shakarun shekarunsu mama na kina so ki san menene I'm doing well yarinya mai 26 years old tana da shago a Kano da Maiduguri mai 26 years old ta riga ki ziyartar ma'aikin Allah kuma ta je with pure mind ke ban san zuciyanki ba ko da me kika je ko ki je kin kara rokan Allah Allah ya kara miki kwastomomi ne ban sani ba Allahu a'lamu yarinya mai 26 years old tana da yarinya na na Khadija mai shekara takwas yarinya mai 26 years old tana da gidan kanta a kano ba haya nake yi ba yarinya mai 26 years old tana da galaka wato glk ni na siya da kuɗi na ban lashe ta kashin kato ba tukuna aka ban mota gumina ne yarinya mai 26 years old tana gina wa iyayenta mashon a garin maiduguri and i will post it soon insha Allah yarinya mai 26 years old rai ya kai 40 sun yi depending a karkashin ta suna ci masu mun aiki a shagona na Kano guda shida wayanda suke mun aiki a gidana guda biyu mai gadi da mai aiki follow to eh, wayanda suke mun aiki birikiloli follow to wayanda suke zama mun a shago so I means a lot a duniya nan ma mutane so Allah ba zai bar azzaluma munafuka ba irin kikici gallaba a kaina mama na na gaban yayi gaba na baya sai labari okay so mu ci gaba ne da faɗa progress ɗin yarinya mai 26 years old ko a saya a haka jama'a akwai magana this thing dey sweet my body wo hey Allah na gode maka da ka nuna mu bayan da makiya fiya da sama da jakan nan so yarin ki ya bi ki mama na ni bana nufe ki da sharri wallahi ina miki fatan alkhairi amma duk abin da kika kula mun wallahi talla saboda Allah ya san zuciya na ki shuka daidai inda zake ki girba saboda Allah zai mayar miki zuwa kanki kin ji ko kuma zan faɗa zan kara nana tawa yarinya idan kin cika shegiya ki kira suna na ki yi video kamar inda kika yi a baya na rantse miki da san da nake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mun yi mutuwan kosko da gani har ke a Instagram din nan ban rufe na ba balanta in rufe na wata shagiya irin ki sannan abu na karshe kin zage durun uwana kin zage ubana ni ba zan zage ki ba abu na karshe shine zan gaya miki wato masoyina ya yi magana akan ire-irenku ya ce duk wani bawa da ya zage iyayen wani kuma mai shin bai rama mishi ba to tamkar ya zage iyayensa kai tsaye ne to mama na aje a ba ma baba da mama hakuri in ma ana zaman lafiya da su kenan this in the sweet me <laughs> jama'a i can't wait asuba yayi in je in yi kashi ya fito bangol bangol <laughs>